Yayin da ƙungiyoyin mata da 'yan gwagwarmaya suka shafe ranar mata ta duniya wajen jan hankalin al'umma kan ƙalubale da mata ke fuskanta, a nan Amurka, 'yan majalisar dokokin ƙasa mata, ƙarƙashin jagorancin 'yar majalisar wakilai mai wakiltar jihar Florida, Frederica Wilson, sun yi wani zaman tattaunawa na musamman domin nazari da musayar miyau kan ci gaba ko akasin haka da aka samu a yaƙi da ƙungiyar Boko Haram a Najeriya. ƙungiyar da ke da alhakin sace ɗaruruwan mutane da suka haɗa da mata da ƙananan yara da ya haɗa da sace 'yan mata a makarantunsu na kwana wanda na baya-bayan nan shi ne sace 'yan mata ɗari da goma a makarantar sakandare ta dabci baya ga 'yan mata ɗari biyu da saba'in da shida da aka sace kimanin shekaru hudu da suka shige a garin Chibok waɗanda bayan sakin waɗansunsu har yanzu ƙungiyar ke rike da 'yan mata ɗari da goma sha biyu sai dai tun kafin ƙungiyar ta sace 'yan matan sakandaren Chibok da ya janyo hankalin ƙasashen duniya ta sace 'yan mata da dama a arewa maso gabashin ƙasar inda take ta da ƙayar baya da suka haɗa da 'yan mata da dama da ƙungiyar ta sace a garin Bama. Wannan zaman tattaunawa na musamman, 'yan majalisar sun karɓi bakuncin waɗansu 'yan mata biyu da za mu saya sunayensu bisa dalilan tsaro da ƙungiyar ta sace a garin Bama ta kuma aurar da su da ƙarfi da yaji. A cikin dogon bayanin wahalar da suka sha a hannun ƙungiyar Boko Haram, Ɗaya daga cikin 'yan matan wadda aka sace ta tana da shekaru goma sha hudu ta bayyana lokacin da suka fara yunkurin gudu. Muna kan zuwa sai mun haɗu da su akan hanya sun ce na ina za ku je. A'a za mu duba wani abu ne a'a ba za ku je ba. An komar da mu stil a wajen. An je an yi mana dukan siya a wajen. A lokacin ko zama ba ma iya yi saboda sabon dukan da aka yi mana. Daga nan sai wani baya ɗan kwanakin lokaci mun samu sauki daga nan sai mun gudu mun bar dajin mun zo cikin bana. 'Yan matan sun kuma yi kira da a taimaka wa sauran waɗanda ƙungiyar ta sace a kuma ba su damar karatu kamar yadda suka samu tare da tallafin wata ƙungiya da ke yaƙi da aure da 'ya'ya mata suna ƙanana da ake kira too young to wait. Akwai dubban mutane a wajen mutanen boko haram nan ina so su ma a je a yi kokari a je a karbo su a sa makaranta kamar yadda nake. A nata bayanin, Stephanie Sinclair, wadda ta sami lambar yabo ta Pulitzer, wadda ake ba matan da suka yi fice a aikin jarida, ta bayyana cewa aikin da take yi a wuraren da ake tashin hankali ya buɗe mata ido ta ga irin tashin hankalin da ke jefa iyali musamman mata cikin halin kunci. waɗanda da dama ake yi wa fyaɗe a yi masa auren dole a kuma tauye musu su na zuwa makaranta. For the last 20 years, I've been uh, documenting issues that girls face around the world in, in conflict regions. Na shafa shekaru 20 yanzu ina rubuta kalubale da ƙananan yara mata ke fuskanta a ƙasashen duniya a wuraren da ake tashin hankali inda nake da ƙwarewa kenan. Ina da ƙwarewa kan abin da ya shafi aurar da yara suna ƙanana. Na hakikanta cewa idan muka ɗaga yawan shekarun da za a iya aurar da yara za mu iya samu a inganta rayuwarsu har su iya tafiya makaranta har da za su iya kula da kansu su kuma zama da taimako ga al'umma. Jagorar wannan taron, 'yar majalisa Federica Wilson ta bayyana cewa kyamfen da take jagoranta a majalisar dokokin Amurka da yin tsagin duka sai an dawo da 'yan matan da aka sace. Kyamfen ne na neman a saki dukkan waɗanda ƙungiyar Boko Haram ke rike da su ba 'yan matan ci ba. When And we came back with the message, bring back our girls, and even the three times that we went to Nigeria. Ta lokacin da muka je Najeriya muka dawo, sakon da muka dawo da shi shine a sakar mana 'yan matanmu. Haka kuma dukkan lokutan na uku da muka je Najeriya, abin da muke jaddadawa shine wannan kira na a dawo mana da dukkan 'yan matan da aka sace a Najeriya. Mun sani akwai 'yan mata da yawa da aka sace banda 'yan matan Chibok, sai dai 'yan matan Chibok sun zama alama ce ta irin yadda ƙungiyar take cin karanta ba babbaka a Najeriya da kuma tauye hakkin al'umma. Yanzu kuma da aka ƙara sace waɗansu 'yan mata ɗari da goma ko kuma fin haka, za mu sake ƙara jaddada kiranmu ga shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara azama na shawo kan wannan ƙungiya. 'Yan majalisa mata da suka halarci wannan zaman sun yi jawabai tare da ƙara jaddada niyyarsu ta jajircewa. sai gwamnatin Amurka ta ƙara kuɗin da take kashewa wajen tallafawa ayyukan jin ƙai a ƙasashen waje domin waɗanda suke fuskantar ƙalubalen rayuwa kamar 'yan matan da ƙungiyar Boko Haram ke sacewa da kuma 'yan gudun hijira na cikin gida su iya samun taimako. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata.